assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ma bisa mabisa fazanga ne wato wakato ta yasi da yan medewa da wata islamiyya a tara tulsum da miskuro ramma miskuro ram larata e miskuro cravat da ma san fili e don san fili ya e tumna ya nuwa yi da ni fili ta da kotar mabisa ta bi lagam taba kwaba kwaba fo men tara bi lagam taba lobe lobe sãn sãn ne wẽnnaam sak loor poore d na n paam n daame wala donc yẽla eh, da zẽkr tɩ koesẽn dat n gosdmã biisa tɩ b sõngdo tɩ d paame ka ne eh, eh, wa rãmbã daarã pʋgẽ woto tɩ b sɩd dãmbã yaa wʋsgo la mikame tɩ wa miskr rãmbã wakat ninga m sãn kele ne yaa alhalkã m sãn kele miskr rãmbã wakat ninga sõa ka sõma ye sã wala donc rẽn ket tɩ d kot b tɩ b lagem taabã n sõngdo tɩ d paam wanda yo baba wanda yo tiseke inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu